al'insan بالنسبة لأهلية الوجود له حالتان اثنتان shi mutum da ainihin cancanta a ce wajabci ya hau kansa akwai halaye guda biyu kawai nan faqad takunu lahu ahliyatul wujud naqisa yakan samu ahliyatul wujud naqisa hmm. an gane akwai cancantuwan ya kai matsayin da wajabci zai hau kanshi amma wajabcin nan tauyayye ne ba wai cikakki ba idan idan sulha li an tazbuta lahu huquq na'am idan ya dace haƙoƙi su yi su tabbata a kan shi lali an ta zuwa lai wajibat ba wai wajibai su wajaba kan shi ba akwai mutumin da ya cancanta haƙoƙi su hau kan shi hmm. amma wajibai ba su hau kan shi ba sallah bai hau kan shi ba azumi bai hau kan shi ba zakka bai hau kan shi ba amma kuma kuma ce zakka bai iya hawa kan shi ma jariri yanzu yana da kuɗi zakka ya hau kan shi mahaukacin yana da kuɗi zakka ya hau kan shi yaro wanda yake cikin cikin mahaifiyarsa ɗan tare yana da dukiya da kayan hau kan shi kuma ce ko dukiya yana nan dukiya yana nan a ajiye an gane dukiyar na wani yaro ne kama a haife shi aka ajiye mai amma kuma dukiya ya kai ne sabi da kayan hau kan shi hmm. kaga tun kafin ya zo duniya ga shi a halittar wujo ya hau kan shi na tabbatar haƙoƙi an gane ko amma wajibai ta hau kan shi ba a ce dole ka yi sallah ko dole sai ya yi azumi ko dole sai ya je aikin hajji duk bai hau kanshi wannan na awul ak ko kuma aka san haka na wa masalu lil awwal bil janin fi batni ummi sun buga misalai ga na farko da ɗan tayi a cikin cikin mahaifiyarsa na fa innahu tasbutu lahu huquq to lallai haƙoƙi sun tabbata gare shi ɗan tayi din na li'annahu yarithu domin yana gado ko ba za a raba gado ba sai an jira shi ba in za a raba gado sai an jira shi an ga an haife shi ko kuma a kaddara cewa to in mun kaddara namiji ne ga kasan shi in mun kaddara mace ce ga kasan ta sai a yi kaso kashi biyu ana nan ana jiran shi a haife shi mu yi salam kuma ana mai wasiya ga hmm. kana ma shi ma akwai akwai ahaliyatul ah, wato a nan wata kaga za a iya mai wasiya wannan yaron da zan haifa da matan za ta haifa misali in har an haifi yaron a ba shi kaza ko an haifi yaran a ne kaza kaga ai a halittar wuzur ya hau kanshi da bangaren hakoki wa ya sayi kufiri ilwakaf kuma yana cancanta a cikin dukiyar wakafi yana cancanta wani abu dukiyar kubusi a ce a bashi kaza walakin la tajibu alayhi li ghairihi wajibat sai dai wajibobi ba sa wajaba a gare shi ga wani sa a ce yaran dole sai yaran ya ma wani kaza dole yaran sai ya ba wani mutum kaza dole yaran sai ya aikata kaza sai ya hauka shi ba sai a mai fa ahliyatul wujub sabita lahu naqisa wato ahliyatul wujub wanda ya tabbata ga yaro na kasar shiri wa masalu lisani bil mayyit eh to na wajibi kenan hmm. sun misalta ga na biyu ga matacce idza mata madina idan ya mutu ana bin shi bashi fa innahu tabqa alayhi huququl da'imiyya to huquqin da'imi ko hmm, da'imi wato hakokin masu bin shi bashi sun wanzu a gare shi kuma gaba ya mutu ana bin shi bashi to haƙoƙin mutane shi ya mutu amma kuma dole ne ya biya wannan bashi kaga a halayatul wujub ne na haƙoƙi bal inna ba'da al-fuqaha kai wasu daga cikin malaman fiqh na'am itabara al-mayyit ba'da mawtihi ahliyatul wujub kamila sun sun lura da ainihin matacce bayan rasuwansa cewa yana da ahaliyyar wujub kamila kamila lori kamalallu idza mata da'ina wa madina in ya mutu wato ya ci bashi ya mutu kuma an bashi bashi ya mutu sai ya zama to yana da haƙoƙi ga madini wanda suka bashi bashi walai hukukun kuma shi a kansa akwai haƙoƙi ga wanda ya bashi bashi wanda ya bashi bashi yana da haƙi akan zo da siya biya wa za kalamun na wata wannan magana ba ta da wani dalili cewa wai idan mutum wato idan mutum ya zama ya ci bashi kuma ya ci bashi kuma ya bada bashi yana da ahaliyatu wujub kamila ba kamila bane wal haq anna al maut qada ala qasatin lisan yace zance na gaskiya mutuwa ya karar da ainihin duk wani ke abin da yake banta ga mutum nam falaysa lahu zirima ba shi da wani nauyi au wujubin ba shi da wani ahaliyatu wujubin kamila wala nakisa idan mutum ya rasu bai da ahaliyatu wujub kamila bai da na jimala saboda ne wa ma mudalabatin madi amma batu madinihi bi ma alayhi yin da kaniyun amma neman masu bin shi bashi su ringa neman bashin su a basu haƙƙin su ko ba masu bin bashi suna neman a ba su haƙƙin su li'annaha sarat ta lil lilwarata saboda ta zamanto haƙƙi na masu gado ko ba ba mm. yanzu idan masu bin shi bashi suka ce ya biya su bashin su kuma akwai kuma misali ka ce dole ne kai a biya shi dole a biya shi bashin shi da ake yake bin mutane dole ne a biya ba wai shi ne ba wai abin da haƙƙin shi bane wato haƙƙin ya tashi daga gare shi ya koma kan magada dole ne magada su nemi haƙƙin su ba na shi bane yanzu magada ne su mauri su mawrisihim fi ma kana lahu su magada nan dukkan su kallafu muwarrisahum fi ma kana su magada sun maye gurbin ainihin abin gadon su ga abin da ya kasance nashi ne yanzu mai gurbin shi muwarris wanda mai ba da gado wanda ya mutu za a gaje shi ne muwarris su magada sun mai gurbin muwarris ɗansu a cikin abin da ya kasance da hakkin shi ne ko ta hakkin shi ne amma yanzu ba yanzu ya zama nasu to na cewa sai ka biya bashin shi ba nashi bane yanzu na magadan shi bai da ahaliyatul wujub shi a gane su ne yaran suke neman hakkin su wa fi ma kana alayhi fi hududi ma taraka da kuma abin da ya kasance a gare shi cikin haddojin abin da ya bari na'am wa bi ibaratin ukhra kai muka dauki wani fasara ma na'am warisu ma lahu min duyun ala gairi abin da ake nufi sun gaji abin da yake nashi ne na basu suka yana bin wani sa na'am yanzu sun gada wa alat ilayhim tarka tarkatu kuma abubuwan da ya bari ya dawo zuwa gare su magada wato an shagaltar da shi da bashi ga waninsa bashi ga wannan sa wanda in an biya ya zama nashi ya nasu kuma gadan wa qad takunu lahu ahliyatu wujubin kamila yakan kasance yana da ahliyatu wujub cikakke idza su li an tafuta lahu huquq idan ya dace haƙƙi ya tabbata a gare shi wa tajibu alai in ya dace wajibai su hau kanshi wanda ya balaga duk wanda ya balaga sallah kuma da hankalin shi ya balaga yana mukallaf hmm. kaga dole ne sallah ya hau kanshi azumi ya hau kanshi zakka ya hau kanshi aiki hajji ya hau kanshi yin biyayya ga iyaye ya hau kan shi kun gane wannan ko to ga wannan wajen ya haƙƙi zai tabbata gare shi wa hadhihi tazbutu kuma wajibai su hau kan shi wa ta zubutu li kulli insan min hili ne wannan yana tabbata ga mutum da zarar an haife shi fa huwa fi dukulatihi hmm. shi a cikin a cikin ainihin a lokacin da yake fitul jariri cikin jarirantar shi fi sinni da kuma cikin shekarar da ya zama mu mumayyiz da da bayan balagansa ala ayi halin kana a cikin da halin da ya kasance fi ayi gaure min atwar hayati a cikin kowane mataki daga cikin matakin rayuwarsa wu ahliyatu wujubin kamila yana da ahliyatu wujud kamila wato kama kaddamna kamar da magabatar la yujadu insana aqimu ahliyatu babu mutum da zai ce ya rasa ahliyatu wujud yana da wato akwai matakin da yake zaman tuwa sai mutum ya balaga akwai matakin da mutum ma na yaro yana da aiki na'am kamar jari ne ana ana kaddara guda biyu ne in ya kasance kaza kaza a raba gada ne kashi biyu inda namiji ne ga abin da za a yi in mace ce ga abin da za a yi da sai a wajen rabar in za a yi sai a cire a haƙƙin namiji a aji na kayi kuma ce sai a dawo ma kowa da haƙƙin shi na ka samu yan biyu shi ma ta haka za inda yana tunanin yan biyu ya ga yanayin cikin kawai yan biyu dole gado ya rabu sai an sake rabon gado in dai ba a kaddara da shi ba da dole sai an sake sabon rabu a ba shi ɗayan hakkinsa eh dan wani da aka ba shi idan an riga an raba wani ya mutu na shi misali na za ke nan wani ya mutu ai dole zai dawo da shi ai alƙali ne fa kotu ne ita kotu ba ruwanta da ka murje ko baka idan lokaci ya yi kawo za shi kawo haƙƙin wani duk ba magana ban da shi kace ba kana shi kana da kaddara a yi ka fito da haƙƙi ba kamar irin halin da ake ci a Najeriya ba da cewa lai ban da shi hali da ɗakin waya hannun ka ga ɗakin ka ya cika da talabishin ga bidiyo ga menene ga mai ɗakin ka sa kayan halal wallahi ban da kuɗi na yi na yi in biya ka ban samu ba sai ka biya ga mota kana hawa wata lafiyayyen mota wai da Allah ya haƙuri a ƙa'ida yadda malamai ke cewa idan mutum ana bin shi bashi yana da kaddara yana da abin biya da mu a najeriya Ta daga mutum mai kuɗi sai ce ganin shi da kake rogo kana gani na shiga mota ne kana gani na da wannan wayan kana gani na da kaza wannan takarmi ya kai dubu hamsin kana gani na da hula tangaran ga sanan duk ba wani abu ba komai to ya ɗauki wannan hulan kawai ce nawa za a na ce kawo dubu ishirin ya biya ba shi da dubu ishirin sai samu farin hula ya rika kai to shi ɗanan ɗan najeriya saboda tsabin haɗin rai ba zai haka ba yana so ya tabbata a halin da yake ciki sai ya samu wani wadata wanda bai da abin da zai da shi da zai biya bashi suna kana samun matsalar bashi a Najeriya amma kowa na da galiba mutane yana da abin da za su su biya bashi in kana da library na kutub ana bin ka bashi akwai littafi kana da mujallada da ya kai dubu hamsin sai ka siyar da nan da wata samu kuɗi ka bayar haka ake rayuwa a kada tsakar library wannan ka ɗauki za ka iya fitar da dubu da yawa cikin al'abu da ce ba da kuma wancan da wani kazo ka ce kawai kuɗi kawai a cikin kuɗin kawai su bari su cire dubu goma ya baka kuɗi kuɗin ki ne da kasuwanci da Allah ka yi hankali wallahi in na taɓa wannan ka taɓa jari na amma kai za ka bashi bashi bai tambaye ka ba jalin ka ne in kyale maka yanka in ba jalin ka ba ne zai kamsa نعم نعم أصول الفقه أبو زهرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمر الثاني الأمر النبي الذي يجب التكليم به wanda yake wajaba a faɗakar zuwa gare shi Kuwa ma qarrarahu shafi'i aidan shi ne abinda Imamu shafi'i ya tabbatar min annal Manduwa ghayra lazim bil cewa shi mandubi ba lazimi bane bil juz'i wato juz'in in ce ya lazimci mutum na'am walakin lahu lazamu bil kul shi lazimu ne bilkul. yana lazimta mutum gaba daya na'am ay anna sunana al muakkada abin nufi anan sunnoni masu karfi allazi lazama annabi wanda annabi ya lazimce sallallahu alaihi wasallam aw allati fa'alaha ko sunnoni masu karfi wanda annabi ya aikata amma bai lazimce ta ba kaman akwai nafila kaman sallan kafin magariba annabi yana yin wannan bai lazimce shi ba hmm. a hayanan wasu lokuta yajuzu lil insan an yatruka fi wadi ahwal ya halatta ga mutum a wasu lokuta ya basu tunda shi ma annabi bai rubuce su ba nam aw fi julliha ko kuma mafi yawan lokuta mutum ya basu wa aksaru mafi yawa dai nam walakin la yajuzu an yatruka jumlatan sai dai bai halatta ya basu gaba daya nam a gani annabi ya rubuce su yana yi kuma annabi bai rubuce su ba yana yi lokaci lokaci to kai ma za ka iya barin shi lokaci lokaci ko kuma mafi yawan lokaci amma a ce ka bar shi a rayuwanka baya halatta. kamar shafa kan hutu yanzu wani bai taɓa yi ba to a ce mutum ya bar duka gaba ɗaya bai taɓa shafa kan hutu ba sanar takalmi wani bai taɓa yi ba amma dai ya karanta kawai ta kawai cewa ana sanar da takalmi to ire-iren wayan abubuwa da kasan sunna ne amma kuma kai baka taɓa yi ba to kada ka bar duniya face ka rayar da shi shine abin da ake nufi na'am ya adhan li'adin an yi adin an da jumlatan kiran sallah baya halatta ga wani mutum ya bashi gaba daya wala yajuzu li ahli baladin an yatafaqahu an ko ala tarki baya kamata ga mutanen gari su tafaki kenan shi malam idan ya dauki kiran sallah musahabi ne da sunna shi a fahimtar malam kiran sallah sunna ne to tunda sunna ne ya halatta ce baka kira sallah ba wasu lokuta ba wani lokaci kawai ka kira sallah a rayuwarka ne lalle ya kamata ka kira sallah an gane ku bai halatta ka bashi duka a ce ko mutanen gari su yi ittifaki gaba ɗin cewa a daina kira sallah cikin gari hmm? an taba cewa ko wani shugaban ƙasa a nan najeriya misali da cikin shugaban matar shi ta ji ana yawan damunta a nan a asoro ƙara yawan damunta da kiran sallah da ce wai wannan sautin da ake kira dole sai an yi shi a daina kawai ana hana ta bacci sai ta bada wannan kawai ta bada umarni ko cewa ka kira sallah ka kira wannan sallah sai daina da na daina shi kuma shugaban kasan yana jin zai ce wannan wannan wakan da ya yana yi ba sai da ana wani waka wakan kuma na taimakon shi daidai lokaci yana kashi ya ayyukan sa me ya faru za ce ai madam sai ce kaza ce madam ce cika ba arne ne amma shi wannan wannan wakan yana taimaka mai wajen wajen harkar shi daidai lokacin zai tashi harkokinsa nan da shi a ci gaba da yin abu ita ce take shugabanci ko shi kaga wannan misali al-muhim dai misali a ce dai musulmi su yi ittifaki a daina wannan kiran sallah gaba ɗaya cikin gari an yi laifi amma ga kiran sallah sunna to kiran sallah ba dole bane amma a ce gaba ɗaya yi ittifaki a daina an daina kiran sallah a Najeriya in lokacin sallah ya yi kawai kowa ya san karfe ɗaya da lokacin sallah in ya canza za a gaya mai eh, ɗaya saura kwata ne in sha biyu da rabi ne za a gaya wa mutum ba dai so ake a lokacin sallah ba ta a daina eh ana so a lokacin sallah kuma sannan shi'ar ne daga cikin sha'air na addini zalika wa mayu azim sha'air Allah an gane ku baya halatta an ce ma dole ne za a yaki mutane suka daina kira sallah gaba za a yake su eh wa illa hamalu alayhi in ba haka ba wato za su kai farmaki a garin shi gayan kai farmaki wala ya juzu ne shakshin an yadda rufar jama'a kuma gummiru a raini amla za a daura min za a tilasta mai dole da yayi wa illa la ya juzu ne shakshin an yadda rufar jama'a sarkar tamma to nan ma mala ya ɗauki sallar jam'i sunna baya halatta ga mutum ya bar sallar jam'i bari gaba ɗaya kawai tun da yake tun da ake sallar jam'i sunna ne wannan ya ɗauki maza ba malikiya kenan da maza ba abu hanifa amma maza ba imamu ahmad da shafi'i sallar jam'i dole ne ko shi ne raji shi ne mazhaba wanda yake sahihi tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na kusa in yi umarni da da ainihin itatuwa in tara itatuwa a daura yake in zo in jagoranta a tsaye da sallah sannan in jagoranci wasu mutane wanda la ya shahadu da sala fa uharrika alaihim buyutahum bin nar wanda ba sa halartar sallah an kona musu gidajensu da wuta an gane kaga nan wani abin da zai sa a kona dukiya ga ga dukiya ga zuriya kananan yara ga waye mata a cikin gida a farka ma gidan wuta ai ba karama abu ne ko ga makaho ya nema a bashi dama ya rinka sallah a gida saboda madina gari ne mai yawan kwari kaza kaza shi kuma bai da jagora zai kawo shi yana zuwa masallaci amma da wahala da manzo Allah ya bani abin uzuri daga bayan sai duba ah, ba yana iya zuwa ba to duk wahalar da zai sha amma dai yana iya zuwa sai ya zo sai halkan mawlida bi salat yace na alfajir tun da kana jin kiran sallar to ka amsa a shi ranar sallar jam'i wajibi ne ko manzo Allah ya sa a kamo mutane daga gidansu da ya sa baka sallah tare da mu ba kun gano wannan ko to saboda haka bai halarta to shi a nan wajen malam ya dauki mazhaban malikiya ne sallar jam'i sunna ne mai ƙarfi? to suna sunna ne mai ƙarfi? mutum na iya barin shi lokuta amma kada ya bar shi gaba ɗaya a rayuwarsa ce baya sallar jam'i kuma ya yi zunubi idan mutum gaba ɗaya ya bar suna mai ƙarfi ko kuma suna kwata-kwata baya yi yayi ana so kafin ka bar duniya ka rayar da shi inna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko lalle annabi sallallahu yana cewa man taraka jama'a fawqa salati dubi ala qalbi duk wanda ya bar sallar jam'i fiye da kwana uku an toshe zuciyarsa na'am wa min zalika wannan hadisi ya wanda ya bar jama'a fiye da kwana uku an toshe zuciyarsa rawahu man kaga farko sai ka san wanda ya fitar da shi sannan kuma sai ka san isnadin shi an gane malam ya kawo hadisin wanda mafi yawa daga cikin mutane yana ganin ba wanda ma ya taba jin wannan hadisi hmm? to asali duk wajen hadisi an kawo shi in ba ba isnadi asali shi zaka bar shi a matsayin bai inganta ba za ka yi aiki da shi zai dalili ya tabbata an gane ku eh wa min zalika nikah daga cikin wannan akwai akwai aure fa innahu sunna aure sunna ne sunna bil juz'i sunna da juz'i amma kuma yakan zan wajibi bil kull an gani wato meke ne bi da sunna bil juz kuma wajibi bil kull wato yana nufin asalin aure ba dole bane an gane amma kuma ka ashe mutum gaba ɗaya ya bar shi shi kuma wani matsala ne an gane ko kuma ya zama ta wani bangare aure wajibi ne akwai bangaren kuma da akwai inda ke zama sunna akwai inda ke zama wajibi idan mutum mai karfin sha'awa ne wanda ba zai iya zama haka nan ba tare da ya yi aure ba zai iya zana a yanar wajibi ko in kuma mutum na iya in ya ga dama ya yi aure in bai ga dama zai iya zama ba tare da ya hada cikin zana ba ya zama sunna gare shi malamai dai sun yi akwai wasu tafsila da malamai suka yi na yadda aure ke zama sunna yadda aure ke zama wajibi akwai da ke zama mustahabi akwai da ke zama makaruni akwai da ke zama haram duk malamai sun yi bayani walakin la yajuzu an tatruka jama'a sai dai bai halarta a ce jama'a gaba ɗaya su bashi shi sunna ne Birjin. Ina kai bai hau kanka ba wannan bai haukar kanka ba amma mutane su ce to Tun da aure ba dole bane ka ba ɗaya mun bashi kaga al'umma suna suna mutuwa ba al'umman suna mutuwa gaba ɗaya sun kare shi ko mutuwar su karewar su gaba ɗaya a ce mu musulmi ne mu ne a masallacin da gaba ɗaya musulmin duniya sai ka ce kawai tun da aure ba sunna bane aure ba dole bane ba za mu yi ba shikenan da zarar mun gama bauta ma Allah mun gama yin jihadi muka tsufa muka gajiya jihadi ya tsaya komai na musulunci ya tsaya muna mutuwa shi kenan. an gare wa illa fanyatul umma wa in ba ka sai al'umma ta kare gaba daya na'am wani za kala ba da fuka shi'a shi yasa wasu daga cikin fuka hawa na shi'a suka ce inna zama a fardu kifaya cewa aure fardu kifaya ne kana shi abu zahara daga cikin ya samu wannan matsala na abin da ake kira wannan da sunan shi wanda suke eh akwai abin da daru takarif a takarib bayan shi a ahlus suna. an gani wacewa yadda za a yi a kusantar da ainihin alaƙa tsakanin shi'a da ahalus sunna to ɗin yan wato um, akwai sanda aka ci tattauna wannan al'amarin aka samu wasu daga cikin malamai masu da'awan sunna irin su shekul islam na azahar lokacin irin su tut da ire-irensu da irin su abu zahara su duka su gaba ɗaya sun zauna tare da malaman shi'a manya-manyan malaman shi'a na wanzan zamani akwai irin su ayatul ko jaji wani babban ayatul wanda yana da makarantu a duniya sosai na shi'anci to sun zauna tare da wasu daga cikin malamai a misira a matsayin ya kamata a kusantar da alaƙa tsakanin suna da ah, da ainihin shi'a ce bambanci ɗan kaɗan ne bambanci bai da yawa babu wani bambanci kawo mutane ke ƙara a zanzala fitina ɗin to kuma da yawa daga cikin malaman masar suka yanta yan shi'a kuma sun yaudare su yan shi'a suna so su shigar da shi a cikin masar su shigar da shi a cikin garuruwan musulmi sai suka yi wannan wayan sun san dabarar da za su yi in an yi abin su ba su karanta da shi ba ku sai zuwa ku kuta zarkalewa da kuma haka aka yi aka zo aka tsara syllabus a duniya gaba ɗaya da za a ringa duk wani jami'a na musulunci za a karanta da aƙidar shi'a kuma shi'a jabariya na iran za a karanta da aƙidar shi'a sannan kuma a karanta da aƙida na sunna duk ba da ya kaza ta kuma ka gudanar da shi irin wayannan rubuce rubuce sun gudanar da kan tsarin takarif. haka ne shi ma Abdul Wahab Kallaf wanda yake karanta nashi din nan shi ma na takrib za ga shi yana kawo ijma'i hadda na shi'a a ciki an gane to wala wani lokaci ce kaka kawo mazhaban shi'a sun ce kaza dan ya nuna ma ita ma mazhaba ce kawo mazhaban malikiya da shafi'iyya yadda ahalus sunna suka yarda da wayannan mazahib guda hudu to ya kamata a sanya ja'fariya daga cikin su za ka kai ta gudanarwa yan shi'a na iran aka sanya da ba a taɓa samun ko mutum ɗaya da aka karanta da shi a gida ba amma masar sun zaki suna ta karanta da mutane a gida na na ainihin jafariyanci kuma suna kamar shekul azhar yana ma nuna ba laifi ba ne in ka ga ka ga wanda wata fatawa a cikin mazhaban nan guda hudu ba ko ma can kawai shaltut haka ita ma da fatawowi na abu da kuma suka gaya wa mabiya cewa duk matsalan ba wani matsala ce mai zafi tsakanin suna da shi'a wai fitinan ba mai girma ne wasu ne suke ƙara azazzala shi sai mutane sai yin shi'a su yi taƙiya su ɓoye miyagun gidansu ka zo kawai rikici ne na furu a kawai haka aka tafi aka tafi daga baya aka samu malamai masu wayau irin su muhibbuddin al-khabib wanda ya littafin wannan a yanzu ne shi a wannan kudu da larida da ya yi littafin ya zo ya ce ba jama'a kuma su fahimta ba akwai hudud akwai ainihin tazara wanda yake mai faɗi a kan ahli suna da shi ba za mu taɓa haduwa ba ana ganin ya kawo tashin hankali ya kawo dalilai hujjoji kuma ya kawo manya-manyan kutubin su yace kuma tun da aka fara karantar da an fara karantar da shi a fara garin ahli suna amma har yau a nuna musu inda aka karanta ko wani malami ya wallafa malaman sunna a ɓarar maciyar sunna ne a sha'ira sun wallafa kutub na tadrib amma shi ya basu rubuta guda ɗaya ba da ba kuma akwai kawo littafi Basu rubuta ba kuma a jami'ar basu su karantar ba lokacin da ya fasa wannan al'amarin to ire-iren malaman suka ci rubuce-rubuce suna gwada su tona a filin abin cewa wannan ba abin za a cuci ahalin sunna ne amma da mutanen suna su koma shi'a to yin wannan shine abin da ya faru a nan wajen a gane to sai a ɗan kawo littafi ta ce eh yan shi'a ma sun ce kaza mazhaban jafariya ma ka sai ka ɗauki mazhaba ce mai kyau ko a ce mazhabu ahlul bait ka ko kai ka san su mazhabu ahlul bait bai lokal malikiya ga ahlul bait mutanen gidan annabi kana jin wannan kalma ahlul bait zaka ji zaka ji ai ka fi son ma mazhaban zaka kai tai to su shi'a suna da wannan wayan za su tu za su ku zauna da su su ba za su aiwatar da komai ba ko za su tura ku musamman kuma wannan ya faru daga yan asha'ira da suke cewa su ne ahlus sunna ka sai wannan matsala din an gane ku وقد قال الشاطبي في هذا المعنى wannan إمام الشاطبي يا فلاك وانا مطعين shi كان الفئل مندوبا بالجزء إذا فئل شيء جزء إنشي مستهبي لي كان واجبا بالكل يا كان واجبا بالكل كان متين يبال دولي هذا إنشي مشيني معنا كما وتري مندوبا لي بالجزء أما واجبا بالكل متين شيء يبال دولي هذا بيعي لي في المساجد الجوامع kamar kiran sallah a masallacen jam'i au gairi ta da sallar jam'i ya ɗauke shi sunna ne da kuma sallar idi shi ma ya ɗauke shi sunna ne sadakar tadawuri shi ma suna ne aure suna ne wutiri suna ne rakatar fajar suna ne umra ma suna ne wasa'irin nawafilin rawati lil albani ko shi albani ya ɗauki umra wajibi a cikin littafin shi ne kan aikin hajji da kuma sallan idi guda sallan kai da sauran nafilfili a rawati fa inna ha mandubu wato an so gare ta an yi kira zuwa gare ta da juzu'i juzu'in ta mustahabi ne wato sunna amma walau furida da an kaddara cewa an batta gaba daya la juriha tarif da an jarraha wanda ya batta in an batta duka to za a dauki wanda ya batta ba adili bane shi ba za a karbi shi da shi ba ala tara anna fil adhan izharan islam shin baka gani cewa kiran sallah akwai bayyanar da alamomi na musulunci ولذلك يستحق أهل المشرك القتال إذا تركوا شيء يسا mutanen birni yake cancanta su yaƙi mutane in suka bar shi a gane za a yaƙi duk wanda ya bar kiran sallah ce a daina gaba daya wa kazalika salatu jama'a man dawama alaiha ala tarkiha yujra haka nan sallar jam'i duk ya dawama kan barinta za a jarraha shi fala tuqbalu shahadatu ba za ka fashe da sa ba na'am fattawa adar rasul sallallahu alaihi wasallam man dawama jama'a hakika annabi yayi kacewa ga wanda ya dawoma gaban sallar jami'i na'am fahamma an yuharraka alaihi buyutahu ko fahamma an yuharrika alaihi annabi ya musu kacewa kuma yayi niyyar ya je kona musu gidajen su ko kama kana alaihi salatu wassalam la yujiru ala qaumin hatta yusbih kama kana sallallahu alaihi wasallam la annabi ya kasance baya kai farmaki ga mutane har sai gari ya waye fa in samiya azanan amsaka da zarar ya ji kiran sallah sai ya kame ko yana jin an kira sallah ya san wannan darul islam ne da yana daga cikin alaman da ake gane darul islam da darul kufur al azan duk garin da ka zo ka zo ka zo garin kaga lokacin sallah asuba yayi ta ji shiru sallah azhar shiru ba kiran sallah to wannan darul kufur ne alama ne cewa ba darul islam bane zaka iya kai farmaki kai tsaye idan manzo Allah ya ji kiran sallah zai ji to wannan dare za ka kai masa wurin a tsaya a yi bincike na'am wa illa akara in ba ka ba sai kai hari na'am wanda kawo la yakhfa ma fi min maqsud li shari shi aure abin da ke cikin shi na ainihin manufa na mai shari'a baya buya min tafsirin nasar na yawaita zuri'a da kuma wanzar da nau'i na mutum ko in ana so nau'i na mutum ya wanzu dole sai an yi aure da abin da ya kama da wannan fantar hu jumla mu'abbirun fi auza'i fi barin shi gaba ɗaya yana tasiri ga tsari na addini idan kana da'iman a ce an bar aure da'iman to yana tasiri amma idan kana fi ba da al'auqat amma in wasu lokuta ne ba tasiri gare shi jimalan ba tasiri ga rishin wasu lokuta a kin aure yaya ba tasiri mallan ce ba tasiri kun san da ma wasu lokuta a daɗe ba ya aure ba ba za a samu zanace zanace ba ba za a samu lalacewa al'umma da tambadewa ba da sauransu ai aure yana da tasiri kullum ana cikin aure ne na ce akwai lokacin da za a dakatar da aure shekara goma to za a yi zina na shekara goma ko shekara ashirin kuma an gane ya yi so a lokacin da wannan ya riga ya biya bukata lokacin da wani ke bukata to saka malam da ya ce tasirin na ga akwai matsala akan abun sannan kuma maganar da malam ya faɗa nan cewa yau maganar da ya faɗa cewa idan mutum ya bar nafila gaba ɗaya bai a bai yi za a jara hashi yaya wannan ƙa'ida ta san ƙa'ida ne wanda za mu tafi a gare ta ƙa'ida ce ta usul fiƙi ba in an gina wannan ƙa'ida da zarar mun ga mutum farilla kawai yake baya nafila kawai za mu ce wannan arziki ne shi za mu jara hashi shi ne kaga wannan hadisin ba ƙauye da kuma hadisin wanda ya tambaya a ra'aita su sallaitu maktuba wa sumtu ramadan wa ahlatu halal wa haramtu harama wa lam azid ala zalika shay'an adkhul janna annabi bai jarra haji ba sanan wancan mutumin kuma wanda ya tambaya annabi menene abin da ya wajaba gare ni annabi ya salloli guda biyar yace hal alayya ghayruha annabi la illa an taqwa sai dai kaga dama bi yayi tambayoyi daga baya yace wallahi la azidu ala hadha wala anqus ce wallahi ba zan ƙara kan wannan ba zan rage ba annabi ce man rabu an yanzu da ila rajul min ahli janna fa yanzu ila hadha rajul ko aflaha in sadaka a wata waya. ya samu babban rabo in ya faɗi gaskiya to wannan aka ce yana daga cikin yan aljanna da annabi ya ma albishir to idan haka ne kuwa me za mu ce kan kan haka to za mu ɗauka cewa ɗan aljanna ne ma fasu haka za mu ce za a jarra shi ba za ka bishe da shi ba ce to wannan tunda ba kun ga ba ba ya nafi da ba ba ka ba magana karɓar shi da shi dan wannan yana buƙatar sai an yi bincike mai tsawo akan shi da akwai asali na Imam Ahmad shi Imam Ahmad ka'idan shi ya ga mutum baya ya bar wuturi gaba daya ba ya karɓar da shi ya zama mutum kwata-kwata ya bar wuturi bai an ga kawai zai zauna kowa na yi shi da shi wannan mutum bai dace a karɓar shi da shi ba amma duk da haka ɗin da yana buƙatar a tantance sosai bil adilla sa'an nan a iya faɗin wannan magana mai zafi ga mutum asali mutum adini ne sai an samu abin da ya fi na annabi ya bashi mai eh to shi mutum mutumin ne kadai na aka ba duk sauran mutanen da suka zo suka yi tsaye yi tsaya tsara farilla bai shafe su ba addinin manzo Allah an tattaro annabi ne zuwa ga wannan mutumin shi kadai <clears throat> addinin musulunci manzo Allah da yazo ba ya zo ga wannan mutum bane shi kadai al-ibra ne ta abin da manzo Allah ya zo da shi an zo da shi ne ga kai gani ga kowa da kowa baya zama ga wani mutum sai da dalili a gani manzo Allah ba ya zo kawai don wannan ba kawai ba kawai kare kawai da yake baya wannan bagawai ya yi tambaya ne don ya zama abu ma ya taimake mu bayan. a zamanin mu mun ga mutum irin shi ne za mu ce ne zai ce to wannan dai bagawai ya sha amma kai dai fasiki don dalilin. dalili kaga jini amma wannan ba yana nuna kuma wai abar nasu jini bane nasu fili suna ƙara wa mace daraja kuma ji wani idan kana nasu fili to nasu fili an ce mutum na da kyau ya ƙara da wanka ko kai kyakkyawa ne sai kawai buga da gawayi da komai baka wanka tun ka yi gawayi baka wanke gawayi ga shi nan kai kai da cika bar jikinka cikin datti can ka zai bayyana ba zai bayyana ba sai ka sha ka dauki wanka ka ce ashe da ba wani kyakkyawa ne kike ganin shi ashe kamar haka kuma jona baka nafila wala yazalu ta qarabu ilayya bin nawafil hatta ujibu can na farko da haka ce man adali waliya faqad azantu bil har? wa ma taqarraba ilayya abdi bi a habbu ilayya min masaratu wa alayya ko a habba ilayya ba wa na bai taɓa kusanta na da wani abu wanda yake fi soyuwa gare kamar farilla ba in bawa na na farilla ya kusance da abin da ya fi soyuwa ko wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil ta ujibu wa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil bili har sai na so shi na so shi ko karatan shi dan can dama an so shi ba ko to na hatta ujibu Eh, ai hatta azida fi wulbi sai na ƙara san shi idan na ƙara san shi kuntu san kaza kaza kaza har zuwa da ƙasar zai to kun in ka duba wannan hadisin ya nuna idan bawa farin da Allah zai so shi Allah ya so shi kuma fasu gini hmm to shi nake so gane irin wannan yawan cewa ai haka su ba haka ma yan biriya ke cewa dan annabi ya yi kusa da shi kai annabi ne daga sai a lalata suna da yawa a ce annabi ya yi ya yi in shi annabi ya yi don shi annabi ne kuma sai ka yi kaga duk wani abu na addini ke za a dakatar da shi a ce to ai wannan suwar annabi ne shi sa ya yi duk abin da annabi ya yi an sa shi ne a yi koyi da shi sai an samu dalilin da ya ce ban da kaza haka nan ga annabi ya yi rangwame ga wasu shi yasa hadisin nan na wanne ne na lallayarin nan da ya zo yanka ainihin mai yayyan kaka ku iri kaza kaza kaza annabi ya ce ai wannan shatu ka shatu lahan kaga ai mutumin daga baya ya ce yana da wata dabba wanda dabban gida wanda yake tafi soyuwa a gare shi bai shatai ne. a gane ku sai annabi ya ce to shikenan kai din nan an maka rangwame amma ba ta halatta ga wani mutum gabaninka kaga sai annabi ya bayan dalla dalla kai kadai ne kawai amma in yi shiru to na kowa da kowa ne hmm? to wannan shi ne na'am wa inna hadha an-nazar salim bila shakk lalle wannan nazari nazari ba tare da shakka ba yana nuni akan mannewa na umarce umarcen shari'a wato al'amuran shari'a suna da tamasu hmm. suna da alaƙa da juna in an cire wani to za a samu na a kana talabu shin abin da ake nema a gare ka dole ne sai kai ko ba dole bane suna da alaƙa in an cire wani to sai an samu gibi in ka ƙiyin nafila sai ka samu wani tawayaya ga imaninka imani yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki kuma yana raguwa da raguwan aiki in mutum baya nafila yana tawaye makan shi lada ne da yawa eh amma ba za a ce mai fasiki ba lau a'lam na'am matsalin gina eh ka ba su suna da connection da juna suna da da juna connection na'am na'am albabul khamis babi na biyar fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu abinda ake aunawa da shi hasuna yahsulu na'am wa alamatu an yakuna ainu fi'li alaman shi ya zama ainu fi'li mazmuman fil madi alaman shi ainu fi'li ya zama don ma a cikin madi da mudari wa bina'u la yakun illa lazima duk fi'li ya zama fa'ula amma ji dole sai ya zama yaqulu a hmm. hasuna ya furutu sai mai karuba ya karubu karuma ya karumu duk inda fili ya zama fa'ula dole ne ya zama ya kuru bai da wata ƙa'ida da ya wuce wannan eh, kuma wala ya kulu wa bina'u la yakun illa lazima yawa bina'in shi ginin shi ba ya zama towa sai lazim ba ya zama muta'addi har abada ba taɓa samun fi'ili fa'ula ya kulu ya zama muta'addi ba misalin a ce hasuna zaidun a gani ce hasuna zaidun amalar ba da gina amalar ya zama hasuna zaidun amalar eh? wannan amalar din bai shi tunda mun ce bai yiwuwa ya zama to aiki har abada sai gashi hasuna zaidun amalar bi isa lil na fadala haka tamir ne wannan ba ba makulun bi bane bi yayi kyau kyau wajen bi wajen aiki ba ba makulun bi bane bi yayi kyau wajen aiki abin ya tsaya ne da bi yayi kyau wajen bai kyau wajen aiki ba wai makulun bi bane ba wai aiki ya faɗa kan shi bane kan ainihin amalan bane ku ba wannan ko tamir ne shi albabu sali babi na fa ila yaf'il to zai zama to kuskure ga ɗalibi kawai ya ga fi'ili hasuna kawai ya same kasara ya sinu ko ya sanu sai ce ya yi lahani zamanin magabatan mu duka ake yi salaf suna dukan yaran akan lahani in yaro ya zama yana lalata kalma kalmar larabci ne dukan tsiya an gano wani ko ta zo sun ɗauki karatun sun na hau da sarki sun ɗauke shi dole ne yaro ya iya a gari su da nasu ya fi namu sauki tun da an haife su ne da abun abun da sun sha ne a nono to mu kuma sai mun gyara harshen mu dole sai mun karanta an gani daga kamar yadda na ce yanzu da mu da su mun zama ɗaya kusan bambancin kaɗan ne za ga balarabe doktor ne professor ne yana lahan wajen tabiya sun ka gyara mai ce ka ɓata ne lokaci la tu bayyi wakaci wannan duk wannan la ƙa'ila tasa ɓata mu lokaci bai da wani amfani su kan yanzu sun sun koya yadda za su gyara harshen su saboda wannan abin amiya ta shige su amiya ta yi tasiri ga larabawa sosai wanda da ba don qur'ani da hadisi ba da yanzu larabci na gaskiya ya bace abin da ya ba qur'ani da hadisi kariya abin da ya ba larabci kariya qur'ani da hadisi da an daina karanta shi Larabawa sun kusan amiya din in ga kuka samu balarabe zai kusa wannan gargariyar da shi ka kaje yana magana yadda ka sa yana wasu irin kalmomi ka ma me yake faɗa an gane ko za ka mutum doktor professor zai karanta da ku da aliyya ne wani ya gana hayar suka karatu to irin wannan abin ya yi tasiri sosai qur'ani ne ya ba larabci kariya da bayan qur'ani da yanzu an manta da larabci na'am albabu sadis na'am fa'ila yas'ilu to shi ko fa'ila yas'ilu mawzunuhu hasiba yahsibu Alamun shi ya zama ainul fi'l din ya zama mai kasara fil da madi da mudari gaba ɗaya fa'ila ya filu warisa warisa yau ritu yau ritu sai a cire wannan wawu ya zama yarisu hasiba ya hasibu sai menene wasika yau siku yau siku sai koma siku. Na'u aidan litta'adiya galiban. Shi ana gina shi ne akan ta'addanci galiban. Shi muta'addi ne shi galiban. Yakan zama lazim amma. Misalin muta'addi. Misalin muta'addi hasiba zaidun amran menene fadilan. Hasiba zaidun. Kaga hasiba fi'il madi mabni al fati. Zaidun fa'il marfu bi damma al zahira al akhiri. Zaidu yayi tsammanin amr. Amr maf'ul al awwal. Fadilan maf'ul thani. Mansub bil fatah. kaga hasiba yana kawo makulun guda biyu eh ayahsabu al-insan an yusraka suda ayahsabu al-insan an yusraka suda na makulun biyu biyu eh wala mazhar muawwal fi mahallin nasbi sadda masadda mafulai hasiba sadda masadda mafulai hasiba an gano wannan ku ya wannan mazhar muawwal ya tsaya matsayin mafulun guda biyu na hasiba

Eh? yarisu ni wa yarisu min ali yaqub qur'ani ya bari zai mutaaddi kuma qur'ani ba da a cikin makarantu a gare shi yarisu sulusal mal hmm. da maganar wannan maganar wannan sahabin nan dan aljanna da wannan sa'ad bin abi waqas wala yarisuni illa banat eh, wala yarisuni illa banat ba mai gano na zai iya diyata yarisuni sai larabawa za su yi magana da wari ba mutu addini kila dai wani abu yake so ya rubuta sai rubuta wannan Allahu a'lam an gari an ce yadda katib amiya ko sai gina a sharaba wani shi ne to wane ne lazim din eh eh to da kawo ba sai mu kawo mu a cikin wayannan af'al da ayyukan burge su ko wasika wamika waliha wajila wajila ya kaga lazim da wasika wasika ma lazim wasika zaidun bi abihi ko wasika talib bil ustaz malami ya amince wa dalibi aga wasika lazim ne shi wannan da wamika wamika wamika wami wamika zaidun waladan zaidu ya so da ya so yaro shi wamika muta'azziri shi ma'ana ahabba a karo ma shi yana cikin wannan ne a dawo zane fa'ila ba ke magana karo ba shi ma fa'ula ne ana magana fa'ila ya filo wanda yake kan fa'ila ya filo ba ke magana wani na af'al guda takwas ne ko su sun ake magana wanda a cikin akwai lazim akwai kuma ajiya shi an ba shi wannan aha wasu na ashar baban min ha limaza da ala sulasi wato akwai babi goma sha biyu ga abin da yake mazidin sulasi an gama da na sulasi eh su ne nau'i uku ne zamu ji mazidin sulasi yana da babi goma sha biyu kaga ilimin sarfa kawai ya kamata ya mutum kawai shi kadai zai iya takasu akan shi akan wannan yanzu a cima kan muyi da na samu zama dan da yanda ilimin ilimin addini ke da fa'i sosai sarfa kawai mutum ya tsaya kan shi aiki aiki ya yi aiki mutum aiki ba karamin karshen addini na da faɗi gaskiya ba yana za a yi ɗan boko ya haɗa kashi da malamin addini wallahi zai yi ba in dai malamin addini ya gogo to ba karamin jin ciki ba a ce duk wani fanni yana magana kan shi zai taɓa yi wa ɗan boko ya ɗauki duk wani fanni ya ce shi injiniya ne shi kaza ne malamin addini za ga duk kowane fanni na addini yana ta cewa ne. gwargwaro na'am pidgin language mm. su tura sana da shi su amma ba sa yarda ya rinjaye su mu ne muke yi irin yadda amerika suke wannan mai mara suke shi eh, to irin wannan shi ba asir sun ba asir sun ba sun yarda da shayin su suna su suke irin nan ya shirme ne ba yaran su ba sun lalata yaran ne yanzu musamman irin yadda aka kawo mana eh, na yin sai yi see me <laughs> to shi ma kaga larabci akwai mai na kwarar da gaske kusan larabawa ma shi suke yanzu wani kana mai mawa sai ce sadakar lawal azim in kana mai larabci mai kyau fusa sai ce sadakar lawal azim wato nuna ba nuna ba shi ba ba qur'ani ke karanta ba kakka ka kawo mai wani a wannan ko a saudiya kaje yanzu wannan slang din ya shiga cikin saudiya sosai ya shiga cikin garuruwan laraba masar da ko ina mutanen yaman suke da karancin wannan abin su suna dan kishin larabci sosai hmm. asalin larabawa wanda su larabawa na ƙauye ba hmm. na'am ba gida kusa na'am to magiji waye magijin to za mu sani za mu yi sa amiya cewa magiji ya kai wa musulunci eh? so to makircin waye kirkiro shi shi waye kirkiro makircin hmm? ba ta sanin wani tarihin wani ba za ga makircin nan da yahudawa wasu ci da zai cire larabci kaga ko ko ko lugar hausa ta fi larabci kariya hausa suna da suna da wani gargaliya din na a hausan nan kaduna kamar gargaliya a'a nan kaduna tadakulul lugat tadakulul lugat nan kaduna hausawa na mu'amala da yarbawa suna mu'amala da inyamurai suna mu'amala da katabawa sun dau mutum wasu abubuwa da kalmomin yaran su don shigar da shi amma na na hausa shi wannan ba galgala ba irin wannan bane amiya in ana amiya ba ka ji ba wanda yake jin larabci irin wanda muka sani wala ana ambiya ba za maka su daga kuka suna wani yare ne daban kuma na misira daban na saudiya daban in suna yi za ka ɗauka kwata kwata zafi wannan ya ce kamar dai a ce ana yin shi kama balarabe ya ji ana yi shi wani larabci ya ji shi wani irin larabcin su kama kwata kwata ba ɗaya ba ne sai dai wasu kalmomi za ka ɗan ji sun ɗan yi kama da sauransu suna yawa kamata san tawa kuliyan na suna yi wa kasuwan suka yi magana sai kuma abin da za ka ce musu wallahi akwai wani bawan Allah da ya taba zuwa muna ibtida'iyya nan tawo muna ibtida'iyya daga Sudan ya zo muna nan tare da shi wallahi in ya yake yana gara da gudu gudu ba ma jin abin da yake faɗa ce ka ashe babban malami ne ashe bai iya komai na larabci ba ashe a kasuwa ya koya to mun ga za shiga ajin da gefen shi ya shiga ajin mun kuma yanzu ya ta larabci ya fi malaman malaman shi malaman makasar gaba ɗaya muka ce ya fi mai kawai makasar ya fi malaman shi ilimi ashe ba abin da shi kawai ashe daga zojojin jaraba maka rubutun shi shi ko ya yi ke in dambu ne wannan mun gaba karatu wannan ba za mu je zai ce za mu yi wani karatu da sauran ashe da yaren da yake ji ma yanzu ne ma muka gane ma ashe ba ba larabcin da kyau wani amma da muna cewa kai Allah ya bashi shi ilimi kaza kaza kaza da sauransu insha Allah wa alaikum salam Mm. fita waje yana samu ce samu sa'ada duk da kai tafiya aka samu wayewa da al'adun mutane da wasu abubuwa wanda ya saba sani ba kuma yana samu ce ƙara dagewa ka je karatu wa shi wani wani anan ba za zai kai amma ya je can wajen bai da kowa kawai karatu ya ke kuma in ya fadi a kore shi dole ka an tashi an daji a gani eh ga talauci na nan wajen nan wajen talauci yana hana mutum ya tsaya ya karatu da kyau in ka mutum za ka tsaya ka yi nazari a baka abinci a biya ka salari Eh, ka yi karatu sannan kuma biya ka mai karasa da su 'yan kasan kuma an kaje ka dawo ko kai karatu ga ka samu daraja kuma ce wani ya fita kace kuma wayin magana shi kuma har ya zama daidai da naka shiri Allah shi ke mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta